أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على أهل البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب التعديل إلى الموقف باب الوقوف إلى أرفع babu ta'jil ila al-mawqif bai mai bayani akan gaugotawa ila al-mawqif zuwa wurin tsayin arfa amma kuma sai kasance kawo shi amma babu hadisi cikin shi to buhari yayi wannan saboda ya kawo hadisi baya cikin babu ba cikin da kullu babu yace babu tahyid bin rawahi babu tahjir bin rawahi wa ma'rifata <coughs> ciki ne sai kawo hadisi na Abdullahi ibn Yusuf at-Tunisi wanda ya kasance shi na riwaya ce daga gare shi har zuwa ga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu <clears throat> da gare shi zuwa ga wannan zuwa ga ibn shahabin ibn shahabin shi kuma daga abdullahi ibn umara to sai kasance idan ya dauko shi kawo shi nan yasa ya yi takrari ga hadisi haka nan kuma idan ya dauko hadisin da ya gabata wanda ya kasance shi kuma inda ce babu kasar da hudu bata bi arfata bai mai bayani akan takaita hudu ranar arfa shi kuma ya kawo hadisi na abdullahi ibn mallama alqanabi an malikin an imni shahabin a salimin abdullahi an na malik na marwana ka ila al-hajjaji an a atama bi abdullahi ibn umara shi kuma idan ya kawo shi ta cikin wannan babu inda ce babu ta'jil illa mawqifi saboda cikin hadisi na farko babu tahjil bir rawafi yawm arfata ciki ne akwai in kunta turidu sunnata in kana son kai aiki da sunna wa qasirul huduba ta kadai ka takaitar da ba? wa ajali kufa ka gota da tsayi kaga ashe kenan da ce babu ta'jil ila muqifi idan ya kawo shi sa nan ga saboda ciki ne mun samu fa'ida fa'ida da ke ciki ita ce in kunta turidu sunnata fa qasiru hudubata wa ajali qufa kaga kenan in yace babu ta'jil ila muqifi zai kawo wannan hadisi hisa to wannan hadisi ai riwaya ce ta wannan ta Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi an malikin an ibn shahadin an salimin an Abdullah ibn radiyallahu anhu an gane wannan ko sannan kuma in ya ce to in ya ɗauko shi saya takarari buhari kuma bai son shi takarari cikin hadisi ne cikin littafin ga bai bukata shi takarari in ka ga buhari ya kawo hadisi hadisi ya kasance akwai takarari cikin shi to lallai hakika akwai fa'ida sanadiyya ko mataniya in ya kasance babu fa'ida sanar da matanan ba zai takarari ba duk lokacin da ya takarari za a samu fa'ida cikin abin da ya kawo fa'ida wanda kasance ga isnadi ko ga matani amma in babu wannan ba zai ba to don haka sai ce babu ta'jil irin mawqifi sai wannan kirmani ya ce na gani ga wasu sashe na nusa qala qala qala qala abu abdullah ya'ni al-musannifa yuzad fi hadha babi ham hadisu Malik na ibn shahab walakin ni la uridu an udhila fihi mu'adan shi wannan kirmani ya ce na gani ga wata nusha ta sahihul buhari abinda urwa cikin ta qala abu abdullahi ya'ani al-musannif buhari kenan yace yuzadu fi hadal babi ham hadisu malikan inda shahabin yuzadu ana qala fi hadal babi cikin wannan babi babu ta'jil ila mawqifi yace ana ana qarawa yuzadu fi hadal babi ham hadisu malikin to kaga ham mi aku nihi da ham yace lugace da kasance ta ta kusanci aidan ta da kama da aidan kamar kenan zalu fi hadal babi aidan hadithu malikin an ibn shahabin yace walakin ni la uridu an udhila fihi mu'adan an gane ko yace yuzadu fi hadal babi ham hadithu malikin an ibn shahabin walakin ni la uridu an udhila fihi mu'adan yuzadu ana ƙara fi hadal babi cikin wannan babi ham aidan hadithu malikin ibn shahabin in ya dauko wannan hadisi ya tana ga? ya ta karari ta ce walakin ni daga gare ni la uridu ba ni so an udu hila fihi in sanya cikin littafi na mu'adan bi ma'ana mukarrarar man so in sake tikrarin hadisi don haka ba zan kawo shi ba a shekenan kaga ya san wasu in sun hukulla babu irin wannan babi in sun kasa babu ta'jil ilal mawqifi za su kawo wannan hadisi na ibnu bin hadisi na wannan ko a wannan abdullahi bin mallama al-qanabi ko kuma abdullahi bin yusuf at-tinisi an malikin an ibnu shahab idan ya kawo wannan ya karari idan ya kawo wannan ya karari to ba zai yi takarari ba muddin ya kasance ba wa fa'ida sandiya ko mutaniya don haka ce babu ta'jil ilal mawqifi ya bar shi haka nan bai sami komi ba sai ce babu rukufi bi arfa bai mai bayani akan tsayin arfa حدثنا علي بن عبد الله sufyan سفيان Amrun, عمرو حدثنا محمد بن جبير بن نعيم عن أبيه دجمه هنا جبير بن ce kuntu na kasance a ɗalubu ba'iran na kasance ina neman raƙumi na ta jahiliya lokacin jahiliya cikin nihi ها حول سندا وحدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أمر سمع محمد بن جبير يا جو عن أبيه لجمه هني جبير بن الإيمن قال شيء أدللت بئيلا لي راقمنا يا بشي مني فذهبت أدلبه نتهينا نيمان يوم أرفع رانا أرفع فرأيت النبي نجم زون الله صلى الله عليه وسلم cikin jahiliya cikin hifa wa ra'aytu nabiy nigama zo Allah waqifan tsaye bi arfa ta can arfa hukutu nace haza wallahi min al-humsi haza wallahi haza wannan wallahi ina rantsuwa da Allah mai da humsi kina daga cikin qurayshawa fa ma anhu ha huna lissa ya tsaya nan ga saboda qurayshawa ba su tsayi alfa muzdalifa suka tsayawa saboda muzdalifa tana cikin tana cikin harami ba su bar harami sun kace mu mu ahlul harami muke mu waɗanda ya kasance Allah ya kare ni don hakan ga Allah ya tsare mana ɗakin mu sannan kuma Allah ya mana kariya don haka ba za mu bar harami ba mu zo wani wuri in sun ka taho wajen aji in sun ka taho haji aka su muzdalifa ba za su iso arfa ba saboda arfa tana cikin hillu amma muzdalifa tana cikin haram don haka ba za su bar wurin ba don haka ake kiran su humusu an ce musu humusu saboda tsanantawa da sun kawo kansu ko kuma saboda dutsen da a cikin masallaci wanda ya kasance shine shine hajaru azwad dutse ne wanda ya kasance mai karfi kwarai kwarai da gaske wanda ya kasance shine da kabri bayan kabri shine da karfi sannan kuma yamil ila bayali ya ga ya hutsuna tsakanin fari da baki don haka aka ce musu humusu wasu ko an ka ce a'a ana kiran su musu saboda sun tsananta ma kansu kware kware da gaske don haka ake kiran su musu to shi nace babu luqufi ila babu lukufi ila arfa babu lukufi bi arfa ba mai bayani akan tsayin arfa ashe kenan kaga wannan jubairu ibn daimin tun lokacin jahiliya yace sai ni ga ko da nizo ina da dabra kumina kenan ba hajje kai shi ba shi ba hajji zo ba illa kai raƙumi ne bace yana neman raƙumi ne ko da yazo sai tare da manzon Allah zarabawa na tsaye duk qurayshawa suna mudalifa tsaye shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da larabawa kauyawa arfa tsaye ta ce a mi mi a wannan yace haza wallahi min al-humsi wannan hasha daga shin qurayshawa wa ma sha'anuhu ha na misa tsaya nan ga nan ba wani tsayin irin suna ba nan wurin tsayin larabawa na qaba'ilul arabi wanda kasance ba cikin binni ba amma duk in binnin maka wanda kasance qurayshawa ne ba za su tsaya nan ba dan ba su barin harami don haka ce babul wuqufi bi arfata حدثنا بروتون أبي حدثنا بروتون a المقرائي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة عروة كان الناس متاني سن كسنتي يطوفون في الجاهلية أراتا mutane sun kasance suna tsafi lokacin jahiliya zindir illal humusa banda qurayshawa yace wal humusu an nake kira humusun qurayshin qurayshawa wa ma walada da wanda sun ka haifa da dukkanin ayyukan sun ka haifa za a kira shi quraysh to za a kira su humusu yace wa katil hum su quraisha sun kasance ya tasabuna alallahi suna neman lada ga Allah yotar rajulu ar rajula asyaba yotar rajulu namiji daga cikin su ya hatasabuna alal nasi ya hatasabuna suna neman lada alal nasi akan taimakon da suka mutane yotar rajulu ar rajula asyaba namiji sai shi dauki tuwahi ne shi ba wani namiji ya dufu fi hashi dawa fi da ita wayu dirma atu wa tu dirma atu alma ata sai shi kasance mace ta dauki tuwahin ta taba wata mace irin ta ta dufu fi ta dafi da ita saboda me su idan larabawa suka zo ba su ba su dafi tuwahin sun ku zo da su saboda suna cewa tuwahin zunubi na ba a zagaye dakin Allah tuwahin zunubi ba a bauta ma Allah da wannan tuwahin in sun ka zo sai su ɗaiba wannan tuwahin wanda zai samu wanda zai samu inda idan mace ta samu bakwarin sha tabbata to haye ta sa in ba haka nan mace da kan tizin haka nan kuma da kasance shi na daga cikin qaba'idul arabi in ya cikin makka zai ɗebe tuwahi ne ƙurai shawa sun aji tuwahi masu yawa ɗebe sai a baka kasa in ka kare ka bada wannan tuwahi kuma ka koma jika sanaka to in ba haka nan ba za su yi ɗawa fesin dare to sai kasance su hu musu watan ya bu buwan allah na suna neman ku samu lada ga mutane yotsi rajula a rajula a ba ya tsufa fiha wato ɗin mar'atu arma a siyaba ta tsufa fiha famman lam yuɗi hilhu musu duk wanda ƙwarai shawa su ba tuwahi ba tsafa bai bai ta ƙuryana zai ɗawa fesin dare zai tsafe su ba zai samu abin zai sanyawa ba wa kana yafidu jama'atun nasi jama'atun nasi dukkanin jama'a na mutane wa kana sun kasance yafidu watan suna tsayi min arfatin arfa suna hita daga cikin makka su ta arfatin can suka tsayawa wa tufidul humusu amma su qurayshawa suna hita min jam'in daga jam'i suna tsayawa na na abin da muzdalifa take kira jam'u saboda nan ne adamu alaihi salamu ya hadu da hawa'u ko kuma nan ne ainihin watan ake ibada nan da mutane ke haɗuwa da junansu domin ibada ko kuma nan da suke haɗuwa domin su bota ma Allah domin samun kusanta ga Allah don haka ake mata muzdalifa wurin kusanta ko kuma so tana kusa ga makka don haka ake kira ta muzdalifa to ana kiran ta jam'u wurin haɗuwar mutane ya kasance wai filul musu, su wanda ya kasance shawa ne suna tsayi bi jami'in da ke kira jam'u shine muddalifa qala Wata sai yace wa ahbarani abi sai mahaifina ga mini an aisha ce yaji daga aisha radiyallahu anha anna hadhihi al-aya haqiqa wannan aya nadal ta sauka fil humus qurayshawa sai Allah ce musu summa afidu min haythu afadan nasu <coughs> summa afidu sannan kuma ku bungula wai ku hita min haisu a fadar nasu lokacin mutane ke fita ashe kenan ku bar muzdalifa in kun ku bar muzdalifa ku tafi arfa inda kowa ka tsayawa ku tsaya in kun ka tsaya can an ka tashi dare yayi sun mu afidu sannan kuma ku bungulo ku kudo tare da su me haisu a fadan nasu lokacin da mutane ke baro arfa zuwa muddalifa ku sabkanan da muddalifa zuwa ne su jifa kuma ku da sun kai sun mu afidu me haisu a fadan nasu kala ce kanu sun kasance fi yuna da jami'in sun kasance su kan inda suka bungula da jami'in suka tsayawa da bakin muzdalifa nan suka tsaya da nan suka ifala daga muzdalifa idan suka ji an taso daga alfa su ko sai su bar muzdalifa su yi cikin makka wajen tsawafi to shi na ce kanu sun kasance fi duna suna bungulowa wai suna tunkuda suna tahowa gaba ɗaya min jam'in daga muzdalifa fadufi'u ila arafatin fadufi'u sai aka umarce su da su fita ila arfatin zuwa arfa idan suka zo arfa da can za su bar can su komo muzdalifa da muzdalifa su biyo jama'a zuwa cikin birnin makka domin awafin ifala babu sayri idza babu sayri idza dafa min arfata babu sayri ba mai bayani akan tafiya idza dafa min arfata idan ya hito daga arfa idan ya hito daga arfa shin tahiya wace din tahiya za a yi za a yi tahiya mai gaugawa ko za a yi tahiya sannu sannu to shi ne nake hadisna abdullahi ibn yusuf wa tinisi ahbarana malikun an ahbarana malikun a hisham ibn urwa an abihi daga mahaihi ne urwa annahu qala yake su ila usamatu an tambayi usama tun zaidin wa ana jalisun ina zamne an ka ce mishi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya mazo Allah kasance yaziru shi na tahiya fi hajjatul wada'i ga hajji da kwana hina lokacin da dafa'a lokacin da zai dawowa lokacin da ya bar arfa in yi bar arfa ya yake tahiya to shi na ce babu sayar iza da fa'a miyan arfata ba mai bayani akan tahiya idan an ka fito daga arfa iza da fa'a iza raja'a iza raja'a miyan arfata yace ya tahiya ta take kala ce kana yasirul alaka ya kasance shi na tahiya tahiya watan sannu sannu ba tahiya mai gaugawa ba shi na tahiya laƙai laƙai laƙai laƙai fa waje da furjatan idan ya samu kafa nasa sai shiga gota idan ya samu kafa sai shiga gota amma ta manzon Allah da bisa ga raƙuma ta yi kina ta hiya al'ana sannu sannu sannu sannu ya saba ma sai ya kama lizamin raƙuma shina ja haka gudun ka ta taki wani sai lizamin sai sai kanta ya game sirrinta kare kana ya kasance yasiru al'anaka kina ta hiya ta hiya da kasance sannu sannu wa waje wajada furjatan amma idan ya samu kafa na sai shiga gota qala hishamun sai hisham ya ce wannan su abinda aka ce manasu ko anaki abin da gawo ya kasance ya gota mata ya sannu sannu shi aka ce ma nassu wasu maluma suka ce kuma abin da ke kira nassu a daddagi dabba hatta hidda ka gudunta shi ake kira nassu ya za waje da fajewatun me ake kira fajewatun ya ce fajewatun mutu sa'un abin da ake kira fajewatun ya fassara fajawa wahun fi fajewatun minhu can cikin ashabul kahfi wahun su fi fajewatun suna tsakiya ta kogo minhu na wannan kogo din ai abin da ake kira fajawatun mutasan wuri mai yalwa wal jam'u abin da a jam'i ne kuma fajawatun wal jam'u fajawatun ko wal jami'u wal jam'u fajawatun ko wal jami'u fajawatun duk guda ne ga wata nusha wal jami'u fajawatun wannan kuma ce wal jam'u fajawatun wa fijajun ana kuma watan fajawatun wa fijajun ana cewa fajawatun jam'uhu fajawatun ana cewa kuma fajawatun jam'uhu fijajun wa kazalika tamka haka ka ce raka watun wani ka'un kamar ka ce kamar ka ce ainihin ka ce raka watun abinda ake kira rakawa a al'ina usagiru min adamin al'ina usagiru makai dan karami min adamin na fata yushrabu fihi da wanda ake saruwa cike asha, wanda ya kasance ya koma kamar irin motsa kenan shi aka ce ma raka watun kuma sannan ana kiran raka watun addalu sagiru karamar guga to menene jam'i ne rika'un rakawatun wa rika'un fajawatun wa fijajun <clears throat> sai mi to shi ne ce can wa iza wajata projectan nassa wa iza wajada idan ya samu projectan kafa nassa sai shiga gota ko wa iza wajada fajawatan in ya samu hili nassa sai shiga gota to me aka ce ma nassa bi ma'ana asar ayayi gaugawa to da shi da manasu duk gudanar ku ba gudana ba an sa al'adar buhari duk lokacin da ya kawo wata ruga mai tsauri zai kawo wata ruga ita cikin alkur'ani ci to amma wannan ba gudana ba wa idza wajada fajwatan nassa wannan daga nassa na ya nisu? kama a ce kama a ce kama a ce a dakka ya dukku in kuma an ka ce dakka shi a sai a ce ya dukku an gane ko in ya kasance lazami na wanda kasance mun a fi lazami sai a ce mishi watan fa'ala ya iluna kama a ce nassa ya nisu. to shi kuma nasa ha shi kuma daga nasa na ya nusu nasa ya nusu irin ƙala na ya ƙulu nasa hu ya nusu ko kuma nasa ya nusu irin ƙala ya ƙulu ko kuma nasa ya nusu irin ƙala ya ɗulu ko kuma nasa ya nusu irin jala ya julu an gane ko to yanzu kaga idan an kace nasa a sai shi son shi bambanta ma wannan daga nasa an ka ɗebo shi wa iza wajada furjatan nasa ya nusu nasan wanga kuma wana dau wala tahina manatin wala talhinu hina manatin to shi na ce wadi ka'un shi kuma wata manasin innan laysa tahina tirarin wana dau suka yi kira junan su wala tahina manatin lokacin ba lokacin gudu bane babu wurin gudu babu wacera a nan dai kaga daga na na su manasun na su manasan manasan wurin gudu babu wurin gudu shi kuma wa'i za waje da fajewatan nassa shi ma shiga gotar da tahiya wancan na gauga wannan na gudu ko kuma shi masu malama sun ce nassa daddaga dabba ta hidda ya ka gudunta in haka nan na duk gudana amma akwai bambanci tsakanin amma akwai bambanci tsakanin istiqaqi wannan mutaqunna min nasa yanusu wannan mutaqunna min nasa yanisu babu nuzuli yawm arfa bai mai bayani akan sabka ranar arfa wa jami'in da kuma saukar da aka yi muzdalifa hadisna musaddad hadisna hamad bin zaid an yahya bin sa'id al-ansari an musa bin uquba an kurayb bin mawlam bin abbas an usama bin zaid radiyallahu anhuma anna nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzon Allah hayyato a fara lokacin da ya bungulo ya hito min arfata daga arfa mala ila shi ya karkata zuwa ga wani rango fa qada qaida hu bukata tai shi ce babu nuzuli baina arfata wa jam'in li hajati domin wata bukata amma bukata ne da kasance ba ta cikin ayyukan hajji? ba cikin ayyukan hajji ko ayyukan umra amma an saba haka nan shugabanni saboda manzon Allah idan ya hito da arfa in ya zo kafin shi isa muzdalifa shi na karkatawa akwai shi ibn nanan ya sabka nan yayi bukata ta bayan ya kare yayi arwallah da kasance ya gagotar da yanta bai wanke gaba ɗaya gaba ɗaya ba bai uku uku ba kila guda guda yi ko kuma ya wanke sashe bai wanke sashe ba to sai kasance shugabanni duk ai mutum da an kai sun fito za su sabka wannan wurin su ma su kamar da manzon Allah yi amma wannan ba cikin manasikul haji lallai dai saboda koyi da mazon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su barin duk aikin da mazon Allah ya aikata ko da ko abin nan bai da ta'alluki da ibada to shi na ce mal sai manzo Allah shi karkata ila sha'abi ila zuwa ga rango qada shi kare hajatuhu bukata tai fatawadda sai ya rabu Allah qutu nace ya rasulullahi ya manzo Allah a tu salli zakai sallah nan ga fa qalat ci as-salatu lokacin sallah as-salatu sallah amamaka tana ka ba nan za a sallah ba sai gaba za a yi sallah ba nan ba watan kenan sai an isa muzalifa saboda sun bar arfa kenan bayan rana ta faɗi manzon Allah bar arfa tare da su Usama da aka taho bukayin a iso muzalifa sai kasance sai kauce ma hanya ya fada cikin wani rango ya tsaya ƙara bukata ta sai koma dawowa to shi Usama ya azana za a sallah saboda ga rana ta faɗi tun ana arfa sai ce nan zamu yi sallah sai ce a lokacin sallah na gaban ka as amma amamaka sallah na gaban ka حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويريه an nafi'in Ƙala ƙala abdullahi ibn umar ƙala kana abdullahi ibn umar inji nafi'u kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ya jama'u shina jam'i bainal maghribi wal isha'i tsakanin maghriba da isha'i bi jam'in muzdalifa gaira annahu sai dai shi ya muru bi shi na wuce wani rango na shi wani rango allazi da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika inda manzon Allah ya tsaya shi ma wannan lokacin fa da hulu sai shiga cikin wannan wurin in ya shiga mi a gaba kwayan tafidu sai shi karta ba wankewa shi ka ba in yazo zo wannan wurin ya ƙara bukata ta in fitsari yi wannan wurin in kuma abin da ya tsari kamar gayaɗi sai shi karta kwayan tafidu sai shi karce ai fa yasta jimiru sai shi karce bayan ya karce sai shi ni. wai ta wudu sunnan shi a walla wala yusalli ba shi talla hatta ya salli da jam'i sai ya isa can mudalifa sannan shi jam'i na auren jam'i ne حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر an محمد بن ابي an muhammad ibn مولى بن عباس kurayb اسامه بن abbas an usama عنهما انه radiyallahu anhuma annahu qala رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم من عرفات na kasance wai baya ga baya ga raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min arafatin manzon Allah ya goya sai ce diftar sallallahu alaihi wasallam na zamna bayan raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min arafatin daga daga arfa da aka hito da karfa ina bayan raƙumi ne ma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asheba yayin da manzo Allah kai ga ba rango Allah ya na hagu Allah zai nuna muzdalifa da kasance bai isa mudallifa ba ba kai can ba na sai manzon Allah anaha sai manzo Allah ya da raƙumi ne guha da raƙumi wannan wurin bayan ya guha da raƙumi ne fa bala manzo Allah ya tsari su mata annan ja a yazo fa sababtu alaihi ma an zuba mai ruwa tawadda a yadda walla wadu'an alwala hafifan wanda kasance mai sauki ne wai yayi alwala da kasance watan kila ya wanki guda guda ba wanki uku uku yayi ba yayi alwala hafifan fa kotu nace a salatu nan zamu yi sallah ya rasulullahi ko kuma a salata na a wurin sallah qalat ce as-salatu amamaka sallah na gabanka hatta atal muzdalifa hay magariba wannan wurin summa sa'anna da dafal falalu summa sa'anna ga data jami'in watan sahiya ta muzdalifa qala quraybun qurayb yace wa ne abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ga ibn radiyallahu anhuma annal fadl yace ya jo daga fadl abbas saboda shi asaman wannan raqumin yace anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lan yazar da gushe ba yulabbi shi da talbiya hatta balagal jam hatta balagal jamlata hayya isaurin jifa jifata, jifa ta farko bai gushe ba shi na talbiya kenan ya tafi da talbiya ya dawo talbiya babu amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bis sakinati inda al-ifalati wa isharatihi ilayhim bisawdi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi rafa imada sunnati wa ala manaraha wa hafaza wujud albid'ati wa kasafa anwaraha wa amarna bi ittiba'i sunnah wa azama itharaha wa afdalu salatu wa atammu taslimi ala sayyidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama alladhi asasa sunna wa wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a a sanin kowa ne dai duk lokacin da za mu rahe karatu ba za a rasa nasifar da za a wa 'yan uwa jama'a musulmi ba wadda za ta kasance wasan ita ce rufewa ga karatunmu mu kuma ita ce kamar mabuɗi ga karatunmu na gaba Latifa ita ce dai an sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da mu akan cewa duk lokacin da wata musiba ta kunna kai ko wata banna ta kunna kai to wajibi na ga dukkanin wanda an musulmi shi yi kokari shi tun kuɗi wannan banna da hannun shi in shi na iyawa bi shi sallallahu alaihi wasallama ma ra'a munkaran falyughayyihu biyar yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi wa zalika al-afl iman wannan hadisi ne na mazo sallallahu alaihi wasallam ingantacce mazo Allah ce duk ɗaya daga cikin ku idan ya ga banna shi kokari shi tun kuɗi wannan banna da hannun shi wannan matsayi ne na shugabanni <coughs> fa in lam yastadi idan ya kasance ya kasa fa fa bi lisanihi shi sa harshen shi shi magana to duk lokacin da banna ta fito idan maluma masu hakama bakinsu wanda bai sani ya kama baki ne ga abin da aka aikatawa to wannan shi ma shigo cikin mahudubin nan da suka aikata wannan zunubi ne idan bai da iko sai shi ciyo ga zuciyar shi manzo Allah ce wa zalika azaful iman wannan shine ni imani to bisa ga wannan <clears throat> ababa na ta rike dewa zamani na ta canji manzo Allah shi na cewa la ti zamanun illa ma ba'da hushrun minhu ba wani zamanin da ke zuwa in ba zamanin da ke tafi bayan shi ba ya yi shi lalacewa ya zama sharri to mun san zamanin suka gabata zamuna ne wanda kasance akwai alheruka cikin su kuma akwai sharri amma sharrin da ke cikin su bai kai kamar namu ba kuma alherin da ke cikin su ya gota namu sun yi mu alheri sun yi mu karamcin sharri sannan mun yi su karamcin hairi mun yi su yawan sharri sharrin da ke cikin zamanin mu mai yawa ne kware-kware da gaske alheri da ke cikin zamanin mu dan kadan na kware kware da gaske to bisa ga wannan wajibin kowa na shi ta ka tsantsan domin shi kare imanin shi shi kare mutuncin shi shi kare illin shi daga shiga wuta dan idan mutum bai kare imanin shi ba to zai fara wuta to kuma ba abin da ke kare imani in ba ababan da Allah ya faɗi ba in ba ababan da Allah ya faɗi ba da manzonsa abu guda na farko wanda shi ke kariya ga imani na kowane mumini watan shi ne alkur'ani saboda mi watan shi ƙur'ani an aiko shi gare mu domin shi fitar da mu daga biyar mu zuwa ga shari'a idan ya kasance mutum ya ce ƙur'ani ba shi ne shirya gare shi ba to ba zai shirya ba haka kuma mazon allah sallallahu alaihi wasallama allah ya aiko shi domin bayanin shari'a manzo Allah shi ke bayanin abin da Allah ya ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce yi kaza Allah ya ce a bar kaza wannan aiki ne na Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya kasance Qur'ani bai zan shirya gare shi ba suna ta manzo ba ta kasance shirya gare shi ba ba wani abin da ke zama shirya gare shi to sai kasance kada ainihin mu tsawaita mun samu wasu mutane saboda kada su yi aiki da alkur'ani saboda suna da wasu manuhohi nasu waɗanda shaidan ya ɗora su akai domin shi batar da su to inda sun ka samu gaban nan cikin bata na suke to duk wanda ke cikin bata akwai shingen da ka kare shi daga bata ne alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallama sai suka ce ba su yarda da alkur'ani ba alkur'ani akwai kuskure dubu bakwai cikin shi to wanda kake son ka kawo mahujja da alkur'ani inda shirya ya ce ƙur'ani akwai kuskure 7000 ciki ne kuma duk ayoyin alqur'ani 6600 da sittin da wani abu ko da 66 ga wata raya 6600 da 34 ga wata raya da hamsin. kusan wayo guda uku na tsakanin hilafar da an kai akan musafi maki da wanda ba maki ba an gane wannan ko to bisa ga wannan saboda suna ƙididdiga wani wuri aya wani wuri ba aya ba wani abu sai a kiddige shi wakafi ba aya ba wasu kuma su kiddige shi matsayin aya to tun za a samu sabani sai kaga wannan aya an ce makiya ce aya ta kaza wasu ce makiya ce amma aya ta kaza saboda wurin wakafi ne daga to bisa ga wannan qur'ani ga wanda kasance shi na da aya 666 mai irin wannan manuha da me za ka taro shi Miza za ka taro shi da shi kana taro shi da alkur'ani bai taruwa da alkur'ani ko saboda qur'ani shine kariya daga bata to bai yadda da kasance alkur'ani kariya daga bata ba idan ya karkace da me za ka mai da shi daidai babu sannan kuma sai suka zo suka ce gaba ɗaya sunna ta mazo sallallahu alaihi wasallam babu babu ta musayyada da ita ba ba su yadda da sunna ba gaba ɗaya gashi kuma Allah ya ce mun saukar da mu gare ka ya Muhammadu domin ka mutane bayani abin da suka samu su to duk suna gaba da dinta bayani ta ga magabata sahabbai su kuma dukkanin abin suka bayani suna bayani na akan abin sun kace ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da sun ka gano cikin alkur'ani abin da suke bayani kenan to sai kasance in aka ce ba a yarda da alkur'ani ba ba a yarda da suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da me za a yarda alhali kuma Allah subhanahu wata'ala tun farkon Fatiha ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu Allah kai kaɗai muke bauta ma sai an yi bauta maluma suka ce sai kayan fadanci sannan kai roƙon da za ka yi iyyaka na'budu kai kaɗai muka bauta ma wa iyaka nasta'in gare ka muke neman taimako shin ibada ga ina an ka sanya da aka yin ta cikin alkur'ani waye bayani da ake yin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga ibada nan cikin alkur'ani Allah ya ce a bauta mishi wa ubudullah wa la tushriku bihi shay'a innal ladina amanu wa amilus salihati imani da imani da aikin kwarai imani da managarcin aiki ko suna ake magana ku yi imani bayan kun imani ku yi aiki mana garci to ina za a samu wannan cikin alkur'ani to sun ce qur'ani kuskure dubu buka gare shi ina za su ɗebo ibada su ta ina za su riƙo ibada su gashi Allah ya ce gashi Allah ya ce iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma sannan wa iyyaka nasta'inu to ashe kenan kaga wani irin taimako na ainihin dukkanin mu'min ke nema ihdina siratal mustaqim Allah ka shirya da mu ga tafarki wanda ya kasance madaidaici ne siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda ya kasance kai nima a kansu minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa wa'annan su ne yace hanya ta waɗanda ya kasance Allah ya wa ni'ima ashe babban ni'ima gaba ɗaya shine Allah shi ka mu'mini babu ba ta kai kamar ta in Allah ya ka mu'mini kana da babban ni'ima ta ɗaya babban ni'ima ta biyu Allah shi baka lafiya babban ni'ima ta uku Allah ya sanya ka cikin aminci ya zan kana cikin aminci an ni'imatul ula al-imanu an ni'imatul salisa as-sihhatu an ni'imatul an ni'imatul ula al-imanu as-thaniya as-sihhatu as-salisa al-amnu yau cikin aminci ba mu cikin aminci duk inda kake wa baka cikin aminci kaga in ka diba cikin ni'imomi an doke mana ni'imomi guda biyu yau ga yawan rashin lahiya ga yawan rashin aminci ga yawan kashe-kashe ga yawan zubar da jini an gane wannan ko to ina ni'ima take kaga sura ni'ima guda ni'ima guda ta rage mu ta imanin mu mu tsaya mu yi sallah mu tsaya mu yi sallah hamsa salawatin mu yi haji mu yi zakka in muna da ikon yi in kana da abin da zaka fitar da zakka an gane wannan sauran dukkanin ababa da kasance rukunin na imani suna da cikin alkur'ani to in ya kasance an kace Qur'ani ba daidai shike ba gashi kuma Allah shi na cewa surat al mustaqima surat ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan alqur'ani kenan to an ce nan babu shari'a cikin alqur'ani wannan fatiha ce ta alqur'ani wanda kasance ta wuce kowace irin fatiha duk abin da ake kira fatiha bai kai matsayin wannan ba Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wannan labzi na alhamdulillahi ya sanya ta farko mahihicin littafi ne wanda ta kasuwa wanda aiko ga wanda ba mahihicin wanda ba mahihicin ainihin mazonai, wanda ya ba mahihici daga cikin mala'iku ne shine Adam alaihi shine Jibril alaihi salamu ya kawo shi ga mahihicin mazani ne shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an gane ko ya zabi alhamdulillahi rabbil alamina ta kasance fatiha ga wannan littafi to bayan wannan kuma sura wadda ke bi mu wannan sura wadda kasance ita ce kamar sura ta ɗaya daga cikin alkur'ani ita ce suratul baqara ce ko bayan kike bayan ka a cikin ta ba na nake inna allaha ya'murukum an tazahu baqaratan ibada kenan sai kai ibada sannan ka roki bukatanka an gane to nan ga sai kasance wannan sura wadda kasance tana da aya 286 tana da kalimomi 6,121 tana da haruffa 25,500 mi Allah ke cewa farkunta alif lam mim Allah ya fara da watan musamman ya hurufi la a Sama'il furufi alif lam mim Allah ce zalikal kitabu wannan shine littafi wannan littafi Larai raiba fihi ba kuskure ciki ne ba kokanto cikin shi ina magana cewa akwai kuskure 700 cikin shi ko nan gashi an ce akwai kure 700 gashi nan ga Allah ce alif lam mim zalikar kitabu la raiba fihi ba kanto a cikin shi ba shakka a cikin shi la shakka fihi ba abin ko kanto ciki ne gaba dai annaka ta fi siyaqin nabi ta al umumi la raiba fihi ba kowace irin shakka ciki ne bayan Allah ce ba shakka ciki ne sannan komai a matsayi ne sifa ta farko dai la raiba fihi sifa ta biyu hudan lil muttaqina yace sifa ta biyu bayan babu shakka ciki ne kudan shari'a ne da mutaki na masu jin tsoron Allah an gane wannan to in ya kasance qur'ani bai zan shari'a ba muke zama shari'a ashe kenan shari'a ne gaba lalle mutaki na ga masu jin tsoron Allah duk wanda bai jin tsoron Allah qur'ani ba shari'a bane gare shi ashe kenan duk wanda ka ga qur'ani bai zama shirya gare shi ba to ba mai ji tsoron Allah bane duk wanda bai ji tsoron Allah makiyin Allah na duk kuma makiyin Allah kafiri na duk kafiri wuta amma koma tai don hakan ga alqur'ani wannan da aka hannun mu qur'ani mun yadda da larai ba fihi mun yadda da la shakka fihi to bacin zamani wasu sun zo suna cewa qur'ani na da kuskure dubu bakwai kuma an bi su akan haka sun samu biya akan haka ga shin in zamani bai lalace wannan zai faru mahihicin littafi wanda Allah ta kasuwa ga mahihicin manzo wanda ta kasuwa cikin mahihicin wata shine wata Ramadana a ce wannan littahi akwai kuskure dubu bakwai cikin shi don hakan gama an kaurace mishi to me yasa aka kaurace mishi saboda ciki ne akwai shirya wanda ke kariya daga bata saboda suna da inda sun ka fuskanta inda sun ka dosa ɗin nan ba su taruwa saboda abin da ke tare su shine alqur'ani ba su da shi ba to da mi zaka tare su ba ka isa su duk abin da ba alqur'ani ba wanda ya kasance zaka za su da shi wa ma za ba adal haqqi illa dalal ba abin da ke biwa bayan gaskiya in ba bata ba duk abin da bayan gaskiya bata ne an gane wannan ko to bisa ga wannan wa'annan mutane dai mun gane su ne yan baya ko yan baya ga tahiya ne ba yan gaba ka tahiya ba to duk mai irin wannan manuha a ce wai shi da mabiyi ai duk wanda bi shi ba ya bi shi akan mata an gane wannan to wannan qur'ani kenan bayan Allah ya kawo wannan sai ya ruhe da amanar rasul ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi duk wanda bai imani ba da wannan alqur'ani sai Allah da zati ne yace amanar rasulu ma unzila ilayhi min rabbihi amanar rasulu shi wannan manzon da aka aiko mu alqur'ani amanna rasulu bima unzila ilayhi yayi imani da abin da an kasabka san mishi wasabka suwa sabkake daga wa mai rabbi ke daga ubangiji ne wal mu'minuna mu'minan da ke tare da shi su ma sun yi imani kullun da manzo da mu'minai kullun amana billahi dukkanin sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'iku ne wa kutubihi sun imani da littattafai ne wa rusulihi sun sun imani da dukkanin manzanni ne don haka mu ba mu bambantawa wa ƙaru sai suka ce la nufa ƙobe na ahadin min sulhi. ba za mu bambanta ba da ɗaya daga cikin manzanni ne da an nome na bibi adin wanda kafar bibi adin to ke nan ha cikin babbar sura an gane wannan amma kun wai wasu waɗanda ya kasance aka imoce suka bi shaidan suka bar shari'a suka zo suka ce sun kaurace mu alqur'ani ba su yadda da shi ba kuma aka bi su akan haka shin ya za a ce wanda bi wanga shine akan shari'a mutun ya zo ya dauko Fata gagaru mata ya ta gaban shi a ce wai ko biya ta shari'a ne sannan kuma cewa shi dawo akan shari'a kuma wanda ce mai haka kuma shi ma maki ne wanda aka musanya mani, ne to ya irin wannan banna za ta faruwa kuma a ce mu kama baki in mu haka kama baki ran alƙawa mu ce ma Allah ne wani mu za a tambaye wani mu zai tsaya gaban Allah Allah ya tambaye shi ya ka kai rayuwarka ilimin da ka samu ya kai da shi lafiya ka ya kai da ita dukiya ka ya kai da ita duk sai Allah ya tambaye mu akan wannan to bayan waɗannan mutane masu irin wannan sifa an san su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa man tashabbaha bi qaumi huwa minhum duk wanda ya kama da mutane shi a cikin su haka mai waka ya ci ta hausa ba yi kama da su shi na cikin su ko maka haka an kai wasu an gane wannan ko to bisa ga wannan mun riga mun gane waɗannan mutane yan hagu ne ba yan dama bane su ne sabu shimali ba ashabu lamini bane to sai kasance shi duk wanda ya zo da irin wannan ya zamu ɗauke shi irin su zamu ɗauka ta to ana nan sai wasu suka zo su kuma wanda ke kirarin kansu 'yan sunna suka zo suka ce su ma ba su yadda da wasu ababa daga cikin irin buhari da mulimu da nisa'i da tirmidhi da ibn da sauransu ba to yanzu alal misali buhari bayan alkur'ani babu littafin da kai kamata dukkanin malumman sunna sun yi jima'i da wannan buhari ya rubuta littafi wanda ya kasance sahihi ne ingantacce ne madaizan da ke ciki madadai ne wanda kasance an san masu gaskiya na kuma adalai ne sannan buhari radiyallahu anhu an san mutum da kasance ya kai ga daga kyankyeni da takatsantsan ga al'amura duk abin da ya sa a cikin littafi ne bai sanya sai abin da ya kasance ingantacce ne kuma abin da shehu abdullahi ya ce ma ka tabala hadisa illa ga ta sala bai rubuta hadisi sai bayan yayi wanka bayan yayi wanka wasallashi sallah wannan biya sa Allah Allah ya tambaye manzo Allah wannan hadisin kada shi na bane dan yasa cikin littafin shi to mai irin wannan matsayin wanda bai rubuta hadisi sai yana tila raka aibu in yana tila raka aibu sannan kuma kullun ya ce sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mai irin wannan matsayin shi ka rubuta littafi a kuma ana ce ce ana cewa ya kawo su hadisai hadisan da ya kawo ba ingantattu bane yan jabun hadisai ne ya kawo ko kuma a ce bai son ahlul baiti to ya za a ce irin buhari bai son ahlul baiti alhali kuma gashi da hadisi ne na farko da na ahlul baiti fara saboda mai manzo Allah ce qaddimu quraishan wala ha, ku sanya quraishawa gaba amma ka ku shiga gaban su in ga ba quraishi ka sa shi gaba kuma duk halu suna son yadda da wannan ba mai shiga gaban ba quraishi duk wanda an ka ce ba quraishi ne ba za a shiga gaban shi ba shi ya kamata a sa gaba to bisa ga hakan ga Buhari radiyallahu anhu hadisi shi na farko da fara kawowa abinda ce haddathana al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana yahim Sa'id al-Ansari qala haddathana Muhammad bin Ibrahim at-Taymi sami'a a sami'a al qamtinu qasin allati yaqulu sami'tu Umar bin Hadabi radiyallahu anhu wa huwa al-minbar yaqulu sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu niyyati wa innamal likulli imrin imanawa nawa innamal a'malu niyyati, haƙiƙa aikin kowa yana komawa ga niyya tai wa innamal likulli imrin imanawa, nawa kowane mutum aikin da ya aikata shi za a tambaya ta kai wa innamal likulli imrin ma imanawa, duk abin da kai niyya shi na a sakamakon ka bakin niyya ka bakin sakamakon ka an niyya kan ta ne aka aikatawa kowane za ka yi ka bar dakushewa da aniya aka aiki shi na mata ka cewa Allah an ne mutum shi ka dibi ba magana mata ba ce Allah shi na aiki da niyya abin da a cikin niyya kowa inna mal amalu bin niyyati wannan hadisi ne da kasance kusan shine rabin addini ko sulusin addini inna mal amalu bin niyyati ba wani addini wanda ke yiwa ba da niyya ba to wannan hadisi kenan wanda kasance yace an kace misa ya kawo hadisi na Humaydi Abdullahi ibn Zubairi wa an kace to zamani ne shine bakuren shi wanda ya kowa ilimi ya kawo hadisi ne saboda mi ta gane kaddamin quraishan sannan kuma ina manzon Allah ya fara ina aka fara aiko shi makka ta ga wannan abdullahi ibn zubair al-humaydi makkiyi ne sannan kuma kawo ce nasu sufyanun uyana ta shi ma makkiyi ne kaga fara da hadisai makkiyuna don haka malum ma ka cewa fiqhul buhari fi tarajumihi in kana son ka san buhari faqihina to kadima tarjuma babi ne tana a gane faqihi ne da ba hikimar da a cikin wannan da basirin da a cikin wannan ya fara da bakure shi sai ana cewa bai sun zai Allah anha wa ya ki kawo hadisan ta da cikin littafi ne don haka makin ahlul baiti ne to ya zai kasance makin ahlul baiti ya zai kawo hadisan fadima da yawa radiyallahu anha hadisan Fatima radiyallahu anha ba su da yawa saboda mi bayan da sun manzo Allah shekara shida shekara wata shida ta duniya ta rasu sannan kuma kulle ta kai manzo Allah na rayu Fatima alaihi salam kulle ta kai ce tana kulle tana cikin gidan mijinta da ana amsa da sai gare ta alhali kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ko da ainihin muqaddata manzo Allah ya riga ta rasuwa ga mijinta ita za a tambaya ko mijinta mijinta abin da ce ana majinta din ni ne bin ne sani gaba dai ko eh abin da ba ya ce a manzo Allah ce ana majinta ilmi wa aliyun babu ni ne bin ne sani alu shine kofa ta sani to in sa hadisu Aliyu dai shine kofa ta sani an gane to bisa ga wannan in mun ka debi wannan ko da Allah misali an ka ce Fadima alaiha salamu tana raye Aliyu na raye sahabbai na raye sai ai ma sun zo wa'anda ke da bukata na husamina na manzon Allah ce tunda su sahabbai sun sa abin da manzon Allah ce mahiyancin su masu bukata husamina na manzon Allah ce za su shiga gidan Ali su tambayi Fatima Allah haka za ko koko shi za su tambaya shi za a tambaya to za ta samu yawan hadiya za a samu yawan hadisai gare ta don haka abba ta samu an sun karɓi hadisai gare ta da yawa ba amma ba san da wannan ba kaga sun ka nakasa ta sun ka ce wai an ji karɓi ta to wanda shiga gidan Fatima alaiha salamu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce Fatima ta bil'i tsoka ta ce wa zai shiga gidanta ga aliyu radiyallahu anhu in tambaya ta shi za a tambaya ba ita za a tambaya ba to wannan hujja kenan an gane wannan ko to bisa ga wannan sai suka zo muna ji muna gani wa'annan mutane suka zo suka diran ma'amun haɗari radiyallahu anhu wanda ya kasance shine fara shine hadisin shi na farko wanda Buhari ya fara kawowa kuma wannan hadisi maluma sun ce wannan hadisi gaba dari ne umarnu haɗari radiyallahu anhu kusan shi ne an kacanto shi gabaki ne hanyar ta inganta ana ce mahau wannan hadisi ribi, ko shine shine shi Abdullahi ka cewa maruwa wahidin gare garimu wa min fardun mudalqun ajibu yura ta da lada asali sanad kana hayan bai wala'i matahad in farad bihim da dinari annu umara wa qay yakunu muslimin tatara nahu hadisu innamal a'malu an umara salatu rijalu an umarin salatu rijalu a kiyaye da wannan fa umar na da radiyallahu anhu muna ji muna gani wasu mutum biyu wasu waɗanda ke ce makan su malumma ko wanda ke ce malumma yan kano wa da kane suka jira mu na da radiyallahu anhu akwai kaset akwai kaset an jiya wai saboda wai abin nan hadisi na sahifa takarda manzo Allah ce ku kawo takarda a rubuta muku in rubuta muku abin da rubuta muku shi ba za ku bace ba har abada sai dai umar hadari ce ka fana kitabun lahi ƙur'ani Allah ya ishe mu to wannan magana da yayi aka ce ba shi ɗaya ba jama'a wanga shi faɗi wanga shi faɗi manzo Allah shi ba sahabbai dama su ba shi shawara dama ce na a ba shi shawara an sani an yi ta yi umar hadari radiyallahu anhu ya ce kaza wani sahabi ya ce kaza wani sahabi ya ce kaza ga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aya ta sauka akan gaske wani ko kuma akan ra'ayin wani daga cikin su malikun aka rida Allah an ce ina zaɓen haɗin sahabbai sun kai saɓani akan hadisi ina ɗaukar na umar na haɗari saboda me shi aya ka sauka daidai da ra'ayin shi to to ayoyi qur'ani ya ƙare sauka lokacin da manzo Allah ya kwanci cikin wannan rashin lafiya qur'ani ya ƙare sauka saboda mi aya ta sabka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shikenan qur'ani shikenan addini ya cika haka Allah ya ce sai wannan ibnu uyana ce nan abin da an misali kamar dai Allah ya ce na aiko muku manzona akan ku kaɗai ta ni ku yi imanin ni kuma kun yi ni aiko muku manzo na akan ku yi min sallah kuka yi na aiko muku manzo na akan ku mai azumi kuka yi na aiko muku manzo na akan ku fitar da zakka ku ku fitar na aiko muku manzo na akan ku yi haji kuma ga kun taho kun yi haji don haka al yawma akmaltu lakum dinakum wa admantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina to bisa ga wannan ashe addini ya riga ya cika manzo Allah shi akwai bai da lafiya wannan abin ya faru sai suka ce wai ummu hadabi wai yawa manzo Allah tsageranci ya mirshin kunya ki wannan aka komo kuma suka hurma suka hurma wannan qadiyan wai mista ya tuho bayani akan abinda mai amanuha mai umarnu haɗa bai radiyar lahu anhu kamihi saboda mi ce Allah shi na cewa ma na fi kitabi min shay'in ya kawo irin wannan ayoyi to ga hujjoji ne sannan kuma bayan haka nan duk lokacin da an ka samu sabani sabani na kasancewa alheri kamar sabani irin na laitul qadri an yi sabani kan laylatul qadri ko sahabbai suka zage zage wasu wasu ko kuma suka yi soke soke wasu wasu manzo Allah ce an sunan shi ne da tsoka dare amma kan abin sahabbai soke wasu wasu sai ya kasance aka jaye mini saninta don haka falta mai su hafil ashirin a wahidi ko ku neme ta cikin 27 da ƙarshe an gane wannan bai zama alheri ba sai ci to ko wannan sabanin da an kai gaba ga manzo Allah alheri na mai ɗimbin yawa saboda mai baya gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wannan sabani ranar alhamis ran juma'a asabar lahadi ra'ata ne manzo Allah ya cika kuma kafin ya cika akwai wasu cin da yi amma wannan bai ciki ashe kenan wannan da wahayun na min Allah subhanahu ta'ala abinda an wajibi a iyar da manzo Allah zai iyar to manzanci ya kare sanka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya din sabbai suka bashi shawara akan abu da ya shi ka jayi ra'ayi ne shawara ayin sahabbai ne ko a shekin ne ya ga sahabbai ne wasu sun tafi akan a kawo wasu sun tafi akan kada a kawo sai bar magana a kawo an gane wannan to yanzu ku tifa ku gani ha wannan wannan katin na nan umurnu hada babu abin da a ce mishi ba adibi matsayi ne fa manzo Allah ce mishi al-faruqu yace wallahi da umurnu da umurnu faruqu ya bi wata hanya in shi dan ya gane to wallahi zai canza shi hanya ba zai hazo shi ga hanya ɗaya ba alfaruku mai rabiya tsakanin gaskiya da ƙarya kenan ha eh to wai wannan na kuma wai hau wani yanzu ka hitowa shina shuka ta yi shina cewa ya ba daidai ba buga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai buga manzo Allah alqur'ani shina na cikin kasin bayan ya kare wannan wanke nan bayan ya kare sannan shi kuma kanin ya to shi ma dirma ummu sabir radiyallahu anhu bayan sun ƙare da wannan sannan shi ƙani wanda shi ne ƙaƙi ne wanda kusan kullum duk ababen da aka yi na cin zarafin sahabbai ne gaba gaba ya taho kuma ya ce ba daidai na ba 'yan shi'a kuna ɓaci abubakar ya za ku ɓaci abubakar don ya shiga gado eh, Ka ga wannan madahun ya bi zama yabo mai kama da zagi ai zagi ne ma wannan wai mita su ai ba dai za ku zage shi ba ya za ku zage shi dan iya tanye gado to don yanzu duk abin da aga abubakar radiyallahu anhu an sani ya kare don taimakon addinin musulunci to har shi da bukata da kuɗi shi ka bada nashi sai da bukata da kuɗi eh adiba wannan sannan kuma duk abin gada duk abin gada aka bari wannan abubakar radiyallahu anhu bai mu abin da taba ya rike wannan abin daidai da manzo Allah ce wannan abin manzo Allah abin da yace nahanu ma'ashirul anbiya ila nurasu ma tarakanahu sadaqatan mu jama'a annabawa ba a gado mu duk abin da mun ka bari sadaka ne to kuma bisa ga haka abokan shi bashi shi akan sadaka da gona ta haibara da ta fadaku duk an ka su muka yin sadaka suna nan akan sadaka kuma an sani an ce ma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhum marhum inda inda inda inda yahudiyyin manzo Allah ya rasulke me na sulke shi ma shi na wurin jingina to ina ku inda aka bari ba bar kuɗi ba manzo Allah bai bar kuɗi ba ko annabawa ba kuɗi aka gado gare su ba abinda aka gado gare su ilimi za a gada abin sun ka bari shine shine manzo Allah ke cewa al-ulama warasatul anbiya'i maluma su ne magada annaba me su gada ilimi wawware sa Sulaiman Dawuda Suleiman ya gada dawo da ashe kenan ba dukiya ya gada ba ilimi ya gada nashi manzanci ne da annabci ne ya gada an gane wannan ko to aka zo kuma a wannan tahiya fa mai wannan mai wannan sai kuma ce ai buhari gaba ɗaya ku kusakure ciki ne ya ƙare ya faɗo ga abu dawuda tirmidhi nisa'i ibnu maja in ya kawo kyasa sai ce waga kyasa buhari ya yi daga gare ta ya ƙi wannan gaskiya to aji wannan jama'a to shin wannan ina za mu da wannan eh ina muka ta samu wannan mutane ina za ana da su ina suka ta samu ina suka nuha to wallahi duk mai tafiya baya ga irin waɗannan mutane ya to ya saba da tuba gaban shi ya hade su jama'a shin wai idan ya kasance shi mafaɗi bai da hankali shi maji ba eh mutum ya ce maka umarnu da radiyallahu an ba daidai yake ba kuma haka saurare shi a ce ma abubakar a azalumi na can ya gado kuma haka saurare shi wa'annan su ne mahihitan sahabbai bayan annabawa da mazalli babu kamar su abinda abdullahi ibn umar ke cewa kunna na ƙoro abdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha abubakar summa umar wa nabiyyu hayyun mun kasance abin da ce mun kasance muna cewa abdalu hadhihi al-umma wa'anda an ke duk wannan al'umma ba'da nabiyha bayan annabinta abubakar summa umar wa nabiyyu hayyun manzo Allah shi na rayi muhammadun hanafiya shi na nan cikin shi na nan cikin littafai ingantattu ya zo kuma haihe ne a duniya abin ɗalibin yace shin wai al'ummar ga ta mazuwa mahihicinta muhammadu na hanafiya na cikin yan fada na aliyu na abin alibi kuma dan shi na cikin shi yace mishi shi yace shi wai cikin al'ummar ga mahihicin al'ummar ga tace mishi abubakar yace sannan wa yace sannan umar yace sannan wa yace sannan yace sai ni shu yace niki tambaya ta yace dan ya san shi da kuma kawo ne kai ne zai kawo ba to bai haƙaya warkajiya waɗi haka nan eh. ba wai ainihin ba wai ta ƙiya ta yi ba ko kuma a ce a nan ba ta ƙiya ba me yi nan nan ga yanzu tsoron Allah ko tawazu'i ba tawazu'i na bane gaskiya ta yi faɗi tun ce mai cikin al'umma ga mahihici ce mahi duk wanda a mahihici cikin al'umma ga Abubakar baya gare shi sannan Umar sannan kuma lokacin da Umar radiyallahu anhu ya rasu Abdullahi da Abbas ya ce muna tsaye za a sallah mm. sai wani mutum ya tuwaye aza hannuwa ne saman kafaduna sai ce wallahi duk cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam wanda an rayu yanzu ba wanda ne ka so in haɗu da Allah da irin aiki ne kamar wannan da yake yace ban so in haɗu mai haɗu da Allah da aiki irin na kowa cikin wanda an rayu kamar wannan wanda zamu wa sallah ne to yanzu Allah misali dajja ya ga gaba ga Aliyu ne da an kai ta ko ta sahifa ba ga shi an kai ta ba ta hada shiga girman Umar ta hada shiga girman Abubakar ba ta hana ba an gane ku? to ya wani zo daga baya ta ce ba su da girma saboda mai littattafan da magana akan girman su ya riga ya soke su mm. ya ce bai da su ba to me a hujja kenan za a kawo mishi to wannan dai dana kenan ita maluma ke ce ma dai dana ta muta'ammiqun fil dalalati dabi'a mm. ta wanda zo shi cikin bata duk abin da a shirya ta yi kokarin ya kauce shi daga zamanin shirya don hicimma manuhatai inda ta gaba shi kasance bai ruwa don haka suna da daidana suna da ɗabi'a wadda suka aiki da ita kamar da kasan su waɗancan magabatan su sun ce qur'ani bai cika ba sha da kusa kore ciki ne su ma Allah suka zo baya gare su su ko suka ce buhari buhari ba adabi bane ya ki kawo hadisai waɗanda ya kasance shi kawo ya kauce ya kawo su wanda ba su kamata shi kawo ba sannan ya aka diba duk gaba ɗaya irin su zahabi kariya suka yi ga sahabbai kariya suka yi ga mai fadawa cikin bata sun ce sahabbai dukkanin su adallai na a sahabatu kullum hudulun yace bai da wannan ba bai da a cewa sahabbai ne su adalai na ba saboda me aka ce sahabbai adalai na gaba ɗaya bai cimma manufatai ta zagin su da su kasu dan bai yiwa ka zagi wanda adali to in ka ce sahabi ba adali na ba an ce a sahabatu kullum udulun su wa zai ce wai babu hadisi to akwai a alqur'ani abinda Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala nasi ummatan wasatan ay udulan haka Allah ce musu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi ko wa yakunu rasul alaikum shahida to bayan wannan wannan ayat alqur'ani kenan sai manzo Allah ya ce khairul quruni qarni ko kuma khairun nasi qarni khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum sai sun kace khairun nasi qarni nan khairul quruni qarni sune sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce akwai hadari don haka za mu takaita da wata aya guda ibn halmi radiyallahu anhu az-zahiri yace sahabbai na manzo Allah dukkanin su a dukkanin su a jannati ne kada saboda ni Allah shi na cewa la yastawi minkum man qatala ma anfaqa min qabl fatahi wa qatala la yastawi minkum ma anfaqa min qabl fatahi wa qatala ko ulaika azamu darajata min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu husna to suna cewa wai irin su Muawiya radiyallahu anhu sun mutun sun mutunta bayan bayan ce Makka to gashi Allah subhanahu wa ta'ala shina cewa la yastawi minkum ma anfaqa min qabli fatahi wa qatala ba la la la la yastawi minkum ma anfaqa min qabli fatahi wa qatala ulaika azamu darajata min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa'annan su a mahi girma daga wanda ya kasance an faƙo min ba'adu suka cire baya gare su buƙatar suka yi jihadi wa kullum wa Allahu al-husna dukkanin su Allah ya musu tare da gida aljanna wa kullum wa Allahu al-husna kullu kulliya ba juz'iyya ba an gane wannan ko to bisa ga wannan ashe kenan kaga dukkanin sahabbai aljanna ne wannan magana ce ta wannan ibn hanan azahiri kashin wannan aya tunda Allah ya ce kullum wa Allahu al-husna don haka ne bisa ga wannan mu takaita anan saboda ga hadari na alhamdulillah gurgurdun abin da mun ka faɗi daidai mun kai sahaba Allah ka bamu lada ku da mu kuma Allah shi yahe muna wannan taron namu muna roƙon ya Allah subhanahu wataala Allah dukkan wanda annaka san bukata kowa ka san gudun kowa Allah ka cika mu kowa guri ne ka biya mu kowa bukata tai Allah dukkanin mu nan ya rabbal alamin Allah masu bukata muke gare ka Allah ka biya mu da bukatocin mu Allah ka yi mana kaya daga dukkanin abin da ake kira bata Allah ka kare mu daga bata kada mu bace kada batar da mu kada mu batar da wasu ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin wa subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyyina